Kamen da jami'an tsaro ke yi a yanzu dai ya taɓo sassan Najeriya da dama da suka kunshi jihohin Legas, Kaduna, Kano, Adamawa, babban birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Kama daga 'yan kasuwa, 'yan canji da masu haƙar ma'adinai. Masu sharhi kan lamuran yau da kullun dai sun ce za a iya kallon sabon salon kamen a matsayin yunkurin daƙile harkar ta'addanci a Najeriya. Wani ƙwararre kan harkar tsaro, Air Commodore Tijjani Gamawa, mai ritaya ya ba da lamarin yana mai cewa abin da ya kamata jami'an tsaro su yi kenan tuntuni. abin da jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni ba da za a yi a mutane su ɗauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni ko domin su manyan mutane ne a basu su sa ƙasa a cikin wata matsayi saboda haka wannan mutane da aka kama su abin ya yi daidai kuma wannan ya tabbatar maka da cewa ba wanda ya fi doka da oda da a ce ana hukunta waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa na cin amanan ƙasa da ina tabbatar da waɗannan abubuwa da ake na rashin tsaro da kinnafin da armed robbery da ba za a yi su ba. A bangaren shari'a kuma barista mai nasara kogo Umar ya yi bayani kan tanadin dokar ƙasa kan wannan batu. Wato ba karancin dokoki ne muke da su a Najeriya ba. Zuciyar zaki da kuma kwakwalwar kishin ƙasa wanda za a yi amfani da su a riƙa yi hukunta waɗanda suka yi laifi shine wanda muke da karanci. Sashe na ɗaya zuwa na goma sha ɗaya na doka hana ta'addanci ta Najeriya ta shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ta yi haramci ga duk irin wannan abu duk wani abu da za aka yi wala Allah ciniki ne ko kuma taimakawa ne na ɗaukar kayan abin nan ko kuma basu wurin zama ne duk wani abu da yake da dangantaka da ta'addanci wannan dokar ta riga ta fito da su balo-balo ta haramta. Lauyan wasu daga cikin 'yan canji da aka kama a baya barista Rulwan Idris ya ce. Har yanzu dai ba wanda ya sa abin da yake ciki because the last time da muka kai masu wasiƙa cewa su sake su a kan beli ko su basu su je gida. To mutanen DSS ɗin nan ba su ba mu wata reply ba tun daga lokacin a asila tsinsu mun sake ake rubuta masu wata follow up letter mu bi mu yi follow up akan abin da ake ciki amma har yanzu dai to the same thing so mun so mu je kotu amma abin da ake ciki yanzu su kotun suna yajin aiki ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyar yan canji Alhaji Ibrahim Hala Hassan ya shaida cewa suna goyon bayan gwamnati a yaki da ta'addanci amma dai a yi musu adalci wallahi kungiyance abin muna goyon ba amma akwai rashin adalci a ciki rashin adalci kuwa shine idan abu ne mutum ya yi laifi a dubai kuma mu dinnan yan kasuwa ne ko ina za ka iya kasuwanci da kowa ba zai yi don kayi mu'amala da mutum a dubai yana transfer ingila yana transfer london yana yin usa ko ina yana a ce don kayi mu'amala da shi ka zama barawo ko ka zama kana ɗauka ɗawainiyan yan ta'adda ba to kaga wannan ba daidai ba ne kuma mu rogon da muke yi shine su gwamnatin tun da suka binciki mutanen na suka neme su suka kama su yau muna neman wajen wata biyu muke ne kaga ba adalci ba ne. in adalci ne za mu ce su gaggauta binciken su wanda suke da laifi su kama su su gurbanar da su gaban kotu muna tare da su amma wanda bai da laifi a sallame sai ya je gida mutane sama da 400 ne ke hannun hukumar tsaro ta DIA da ke tattara bayanan sirri kan lamuran tsaro duk da dai babu wani cikakken bayani dangane da laifin da suka aikata ya zuwa yanzu Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya